masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan ku da shigowa tashar UG Channel TV kamar yadda kuke gani har sawa karkashin jagorancin Said Ibrahim Zakzaki Hafizahullah na garin Katsina ne suka taru domin yin aikin gayya kamar yadda suka saba lokaci bayan lokaci a wannan rana sun sake fitowa ta a hudu ga watan biyar shekara ta da 2024 yayin da idan kuka duba za ku ga gasu nan suna ci gaba da aikin tsaftace a cikin unguwanni domin jin daɗin al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, da farko masu kallon mu za su ji sunan su malam. Ah, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar Salisu Katsina. Na masha Allah duk da dai masu kallon ba ma sai an musu bayanin ko me ake yi ba amma dai za su so su ji menene tara ku a wannan wurin. Alhamdulillah waiki ne muke yi na taimakon al'umma wanda mu harsawa ne almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki wanda yana daga cikin aikin da muke gudanarwa na gyare-gyaren mahallai na al'umma tsaftace su asibiti makabartu kwalbatoci da kuma wasu gine-gine da abin da ya sawaka wanda muke yi da jikinmu da ɗan abin da ya sawaka na aljihunanmu Wanda wannan aiki shine ayyukan da su Malam Hafizullah suka ɗora mu a kai wanda za mu al'umma ma'ana mu masu yi al'umma hidima ne. To sunan wannan aikin gare mu muna ce mai aikin gayya a ƙarƙashin 'yan uwa almajiran Malam Zaki Harisawa na Katsina unit ƙarƙashin Azahara zone. Salamun alaiha. Allah yanzu duk tarin al'ummar da suka haɗu a wannan wuri ɗin shin kowa ya zo ne da kansa ya zo ba da gudunma ko kuwa akwai wanda kun ɗauko su kaman haya ne ku ba su wani abu su kama maku kuyi da al'ummar da aka gani nan wurin babu mutum ɗaya wanda aka ɗauko da sunan haya ko haka nan a zuwa amfani da su da mu ba siyasa muke ba aikin Allah ne muke yi mu ne harsa almajiran malam muka muka shirya irin wannan aiki sai mu kai ga da'irar da muke ciki duk inda muka samu kanmu kamar nan mun samu kanmu da'irar katsina mun kai aikin ga da'irar katsina an duba an ce a yi mu nemi taimakon allah mun kira ga dukkan 'yan uwa burazu maza da mata a wurin ta'alim ne a halƙoƙi zana zana duk wanda allah ba iko ya taho a yi aikin fi sabilillahi muka haɗu muke yi ba ma mu ba hatta sauran al'ummar gari duk wanda ya zo ya sa kan shi fi sabilillah zai zo a kama a yi saboda Allah mun sha yi last aiki mu mun yi masallacin juma'a wanda muka masallacin juma'a ya kai ga hatta mutum zai zo ya wuce sai ya dauki tsinciya ko na abu ya kama har ya dauki rigar mu ya yawa ga jikin shi aka yi aka gama aka yi ma kowa addu'o'i kuma aka ji daɗi aka tafi wannan aiki ne sama da shekara talatin ake shi kuma har Allah kama yanzu ana yi kuma muna fatar har ƙarshen rayuwar mu zama masu ma al'umma hidima. don shi ne mafificin aiki ga mai neman yadda Allah ya yi aiki ga raunana na Allah Maɗaukin Sarki. Allah ka karɓi rauninmu tare da wannan raunana. To da ƙarshe wani kira za ku yi ga sauran al'umma zuwa ga ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi? Muna kira ga sauran al'umma duk waɗanda suka zama aiki suna yi na taimakon al'umma su tsarkake zuciyarsu su yi don Allah. Kada su ɗan bar abin da siyasa kada su mika abin ga siyasa su yi zuciya su yi komaji na taimakon kansu da kansu idan gwamnati ta ga dama ta zo ta duba ta ga wannan abin da suke ta ta yi ta zo ta yi dama aikin ta ne kuma akwai haƙƙi ma in ba ta yi ba sai Allah ya hidda ma al'umma haƙƙinsu idan kuma ta zo ta yi ta sauke nata amma sauran al'umma ƙungiyoyi daban-daban su yi don Allah kai ko da wasu kungiyoyin ne za su haɗu ne su haɗa kansu su yi abin da za su yi a ƙashin kan kansu babu laifi samfur ne na aikin Allah an yi amma da mu a ƙashin kan kanmu muna yi da kanmu ko mu haɗa kuɗaɗe a jikinmu mu sai ruwan sha ɗan abincin ci ɗan gora da abin sa gabaki a ƙashin kan kanmu ba tare da mun roƙi kowa ba ko mun nemi wani abu kowa yadda Allah muke nema a cikin wannan al'amari muna fata Allah ta'ala ka yadda da mu da dukkan wanda ya wannan aiki abin da muka yi tsarkakakke wanda Allah ke so ko da ya zarra ne Allah karɓe shi wanda muka yi kuskure komin tilin zunubin Allah baka komi da wannan zunubin Allah ka yafe mana ka gafarta mana ya ta'ala wa barakatu da farko masu kallo za su su sunanka suna na shehu alhassan bello daga garin katsina malam hassan ga kare mun ganka ana ta fafata aiki a wannan wuri cikin unguwa shin menene ya jawo hankalin yin irin wannan aikace aikace cikin unguwanni To, da farko dai dama wannan aikin, aikin harsanci ne. Yana ɗaya daga cikin taimakon al'umma. To kuma wannan ba karamin ba farko ne ba, ba yanzu aka fara ba. Ana ci gaba da yi. To kuma muna wannan aikin ne saboda mu faranta ma al'umma suna bukata shi yasa muke yi. Kenan idan kun zo ba wani ne yake kiran ku ya ba ku kwangila ba ko kuma in kun zo su mutanen unguwa, a akan sallama su ɗan haɗa wani abu kenan. A'a, wannan ba wani wanda ke ba mu ko sisi hasali ma tun daga ruwa baro jikinmu da magani ma wani yaji don mu za mu ɗauki nauyi tsafta na daga cikin cikon addinin musulunci Maka ga kwatocinmu duk ba su da tsafta sosai muka ga bari mu hito mun kuma kira al'umma baki ɗayanmu domin mu zo mu tsaftace kwatoci baki daya mu share mu kwashe saboda in ruwa zo ba zai mana ambaliya ba a cikin gidaje kuma ba zai samu cinkoson yaran mu su ta hadawa cikin wurin tsallaka abin ga yanda in ruwa zo zai wuce baki daya musanin shi wannan aikin da muka zo muna yi muka baro kuma aikin kasuwancin mu gaskiya aiki ne da za a taimaki al'umma ga baki daya kuma sannan ba biya ake ba wannan biya sai kuma wurin ubangiji saboda ya ƙarfin a ce a biya mu kuɗi gaskiya saboda kuma hanyar ruwa ne da kuma damuna da ke tunkaro mu ga hanyoyin ruwa na unguwa sun toshe ana iya samun wani ambaliyar na ruwa ka ko kuma aka san haka shi sanya aka zo aka gyara wa'annan hanyoyin ruwa haka gaskiya. Assalamu alaikum warahmatullahi da farko za mu so mu ji sunanka. Sunana Aliyu Haruna, sabuwar unguwa. Malam Aliyu Haruna, a kamar yadda muka ga wannan aikace-aikace da kuke yi cikin unguwanni na tsaftace muhalli, aiki ne wanda ya kamata a ce gwamnati ita ce take irin wannan ayyuka. To ku kuma gashi kuna yi, shi menene ya jawo ra'ayinku ko ya a ku ga yin irin waɗannan aikace-aikace? To da farko dai duk waɗanda ke wannan aikin a nan wajen 'yan shi'a ne ko in ce mabiya Malam Ibrahim Zazzaki Hafizahullah wato Harisawa. Dalili da ya sa muke yin wannan aikin shine mu an ƙirƙire mu ne domin mu zama masu ba da kariya da tsaro da nizami ga al'umma. To kuma al'ummai ba ta yiwuwa a ce za a ba ta kariya da nizami da tsari a cikin ƙazanta. To wannan yasa daman Malam Zazzaki shi hidima ga al'umma daman shine aikin shi. Wannan shine sa muke. you